صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أيها المسلمون إن الجنة عرفها العلماء بتعاريف متقاربة متداخلة منها الجنة دار الخلود والكرامة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال سبحانه وتعالى في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أيها المسلمون إن الإنسان إذا حصل على الجنة ونجا من النار فوالله إنه الفلاح الكبير والفوز العظيم وإذا ما وقع العبد في النار والعياذ بالله كان ذلك هو الخسران الكبير قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أفلا يستحق ذلك أن نبحث عن الطريق إلى الجنة وأن نتعب الجسد لها وأن نركب كل صعوب وذلول لنحصل عليها فسبيل الجنة يبدأ من الدنيا لأن الدنيا مزرعة الآخرة كما يقولون فما تعمله هنا يحدد معادك إما إلى الجنة وإما إلى النار إخواني في الله وللجنة أبواب كثيرة من طرقها وبحث وبحث وبحث وبحث من طرقها وبحث عن الأعمال التي تفتح أبوابها كان من الفائزين فإليكم بعض أعمال الصالحة فإليكم بعض أعمال صالحة من حافظ عليها سلك الطريق إلى الجنة إن شاء الله تعالى منها أولاً الإيمان بالله والعمل الصالح قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كما في سورة البقرة ثانيا التقوى وهي الالتزام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثالثا التوبة وهي الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رابعا الاستقامة على دين الله قال الله عز وجل إن, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون خامسا طلب العلم النافع لوجه الله تبارك وتعالى ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سادسا بناء المساجد لله وفي سبيل الله ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة سابعا حسن الخلق روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق الحديث حسنه الألباني ثامنا الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح تاسعا قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة من الصلوات المكتوبة فعن أبي, فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه ابن حبان عاشرا الحج المبرور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحادي عشر صلاة اثني عشرة ركعة صلاة اثنتي عشرة ركعة كل يوم وليلة تطوعا لله عز وجل لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة الحديث رواه الترمذي الثاني عشر إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام الثالث عشر القيام بتربية البنات لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في جامع الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه الرابع عشر كفالة اليتيم لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبعيه السبابة والوسطى الخامس عشر عيادة المريض أو زيارة أخ في الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت, من أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا الحديث أخرجه الإمام الترمذي نفعني الله وإياكم بهدي نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل إثم وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لغفور رحيم dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman gafarar shi kuma muna neman tsarin Allah daga sharrorin mu da munanan ayyukanmu hakika wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda ya batar babu mai shiryar da shi Allah ka shiryar da mu tafarkin kamar shi, ka tsare mu daga dukkanin bata kuma ina shaidawa lalle babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidan shi da waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin jin tsoron shi kada ku suke ku mutu face kuna cikin musulunci ƴan uwa masu girma unwanin hudu ba ta shine hanyoyi goma sha biyar zuwa samun aljanna hanyoyi goma sha biyar zuwa samun aljanna Allah ka bamu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul hijr aya ta 45 har zuwa ta 48 Allah ta'ala ya ce lallai almuttaquna masu tsoron Allah suna cin aljannatai da kuma mari mari na ruwa wato idanuwar ruwa na aljanna na ni'imtar ruwa Allah zai ce da su ku shiga cikin aljanna da aminci kuna masu amintuwa za mu cire duk wani abin da yake na ƙulli a cikin zuciyarsu ko gilli a cikin zuciyarsu suna matsayin 'yan uwa na juna akan gadaje irin na ni'ima na aljanna suna masu fuskantar junansu Allah yake babu abin da zai shafe su na wahala haka kuma su ba masu fita bane daga cikinta za su tuturta su dawwama su tabbata ya koyan uwa musulmi lalle malamai sun bi bayani ko fassara mai ake nufi da aljanna da maganganu ko fassarori masu kusanci da juna masu kamanceceniya da juna ko da ibarar ta sha banban to ƙarshen manufar tana dawowa zuwa ga abu ɗaya ne daga cin abin da malamai suka faɗa game da fassara mai ake cewa aljanna bayan maganar aljanna a yaren harshe wato a larabci kawai tana nufin gona ne gona wadda ta cika da kayan amfani gona da ta cika da amfanin gona ko lambu wanda a ciki har ta yi duhu in mutum ya shiga yana iya buya a ciki ba a gan shi ba to wannan aljanna a yaren larabci kenan amma a wurin a shari'a in aka ce aljanna ana nufin gida ne na dawwama gida ne na karamci wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tattala ya ajiye saboda bayan shi muminai a cikin aljanna akwai ni'imomi waɗanda idanuwa ba su taɓa ganin irinsu ba idan kunnuwa ba su taɓa jin labarin wata ni'ima da daɗi irinsu ba tunanin ɗan adam duk yadda zuciya take bai taɓa ɗarsuwa a cikin zuciya irin abin da ke cikin aljanna ba da haka wannan shi ne ta'arifi da malamai suka yi game da cewa aljanna abin da ake nufi kenan kaga kenan duk wani abin da ido da ya ƙure malejin ganin daɗi ya gani duk wani abin da kunne ya gama ƙure malejin daɗi wajen labari duk wani abin da zuciya ta ƙura maleji wajen tunanin shi akan ni'ima ne to bai gano abin da ke cin aljanna ba har yanzu bai taɓa jin labarin abin da ke cin aljanna ba har yanzu haka tunanin ɗan adam bai taɓa kaiwa zuwa gare shi ba ko da an gaya ma aljanna kaza ce ko da ka ga wata ni'ima aljanna an ce ai irin akwai irin sha aljanna ko da zuciyarka ta wani tunani to kawai kana tunanin iya abin da ka sani a rayuwar duniya ne amma haƙiƙanin na aljanna babu wanda ya san shi sai Allah tabaraka wata'ala ya maka arzikin shiga zaka ga tabbas ka ga dahir don haka ne Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin aya ta 17 suratu sajda yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wata rai ba ta san me Allah ya ɓoye mata a gidan aljanna ba na sanyin idanuwa da ni'ima da hasken zuciya sakamakon abin da suka aikata a gidan duniya Allah ka ba mu ya ku yan uwa musulmi lalle dan adam idan yayi dace da samun aljanna ya kubuta daga wuta to na rantse da Allah babu rabauta mai girma irin wannan babu ainihin wato cin riba irin wannan haka kuma in bawa ya afka wa azabar wuta Allah ka tsare shi ka tsare mu ka kiyashe mu da azabarka to wannan ita ce babbar hasara Allah ka tsare mu da babbar hasara Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul kahfi aya ta 107 zuwa 108 yace lalle waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai aljanna firdaus ita ce masauki a gare su za su dawwama a ciki ba za su taɓa buƙatar canjawa daga wannan gida zuwa wancan gida ba kaga sabanin duniya duk irin yanda Allah ya ni'imta ka da samun muhalli mai kyau gyararre wanda ake sha'awar shi watan wata rana in Allah ya raya ka sai ka ji bukatar ina ma ka sake canja wani ko da a wurin ina ma ka yi kwaskwarima abu kaza ya tsufa ina ma a gyara shi shi gidan aljanna Allah yake la yabghuna anha hiwala ba sa neman wani canji ga barin wannan aljanna da suke cikin ta yanzu wannan irin ni'ima ba ta cancanci mu yi bincike mu yi ƙoƙari wajen gano ina hanyar da za ta kai mu zuwa ga irin wannan gida ba mu gajiyar da jikunanmu don mu same ta zai kewa duk wani abu mai wahala za mai sauƙi don mu samu wannan gida na aljanna tafarkin zuwa aljanna yana farawa ne tun daga nan duniya domin suna cewa duniya ita ce gonar lahira mana ita ce mashuka ta lahira abinda ka shuka a nan to shi ne abinda za ka girba a ranar gobe ƙiyama shi zai nuna sakamakon ka ko makomarka in ma ta zama aljanna in ka shuka mai kyau in ma kuma ta zama wuta in mutum ya shuka mummuna Allah ta tsare ya ku yan uwana masu girma lallai aljanna tana da ƙofofi masu yawa dukkanin wanda ya ƙwanƙwasa ƙofarta ko ya ƙwanƙwasa kowace daga cikinsu ya bincike game da ayyukan da suke sa a buɗe wa mutum ƙofar aljanna to lallai za a buɗe mishi kuma zai zama daga cikin rabautattun mutane ga waɗansu daga cikin hanyoyi waɗanda mutum zai aikata na ayyukan ƙwarai ayyukan kirki waɗanda duk wanda ya kiyaye su to ya kama hanya tiryan tiryan zuwa aljanna bi iznillahi ta'ala hanya ta farko imani da Allah da kuma kyakkyawan aiki imani da Allah shine gaskata ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin bangarorin tauhidi guda uku duka gaskata ubangiji tabaraka wata'ala wajen bauta mishi wajen halitta shi gaskata shi cikin sunayen shi da kuma sifofin shi kyawawa haka nan kuma mutum yayi aiki na kwarai aikin kirki aikin kirki kuma suka ce shine duk aikin da Allah yayi umarni da ayi shi manzon Allah sallama ya karantar a aikata shi kuma mutum ya aikata bisa haka ya aikata bisa umarnin Allah bisa karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi domin Allah ba domin wani Allah ba to wannan shine aikin kwarai wanda ya yi waɗannan to ya kama hanyar zuwa aljanna domin Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 82 ce lallai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kirki lallai waɗannan su ne 'yan aljanna su masu dawwama ne a cikinta hanya ta biyu tsoron Allah Ta ƙawa tana nufin lazimtar umarnin Allah Wa. Ta'ala da manzo sallallahu alaihi sallama. da kuma nesatar duk abin da suka yi hani gabarin shi Allah tabaraka wata'ala ya faɗa aya ta 133 cikin suratu Ali Imran yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard ku yi gaggawa zuwa ga samun wata aljanna wadda fadinta fadin sammai da ƙasa ne Allah ya yi tattalinta don masu tsoron Allah hanya ta uku tuba zuwa ga Allah tuba yana nufin dawowa daga aikata ayyuka na banza ko ayyukan sabo zuwa ga tafarkin Allah tabaraka ta'ala da kuma yi mai da'a wannan shine tuba domin at-tauba yana nufin ar-ruju'u mutum ya bar sabo ya dawo zuwa ga da'a to ita ma hanya ce da ake zuwa aljanna a dalilin ta. Allah azza wa jalla ya faɗa cikin suratul furqan aya ta 70 yake cewa bayan ya jero waɗansu manya-manyan zunubai laifuka waɗanda suke sa a kai mutum zuwa azabar wuta sai ya ce sai wanda ya tuba illa manta ba sai fa wanda ya tuba yayi imani ya aikata aikin kirki kaga wannan aya ta tara duk waɗancan guda biyu ma da sun gabata da kuma na ukun gaba daya wanda ya tuba yayi imani shine na farko yayi aikin kwarai shi ma mun ambace shi duk wanda yayi wannan sai Allah ya ce to waɗannan Allah na canja musu ya musanya musu munanan ayyukansu da kyawawan ayyuka lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne wanda Allah ya goge mai mummunan shi ya ba shi kyakkyawa ya ce nama gafara nama rahama to ai ba shi da makoma da matabbata in ba gidan ni'ima ba aljanna Allah ka ba mu hanya ta hudu da ake samun aljanna da ita shine tsayuwa tsayin daka akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya tsaya kyam akan addinin musulunci ya tsaya kyam akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu sakin hanya babu ratsewa kullun dare da rana ana kan wannan tafarki in mutum yayi wannan to shi ma ya kama hanyar zuwa aljanna Allah ya faɗa cikin suratul fussilat aya ta 30 yace innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce mu Allah ne ubangijinmu sun mastaƙamu sannan suka tsaya tsayin daka akan haka to mala'iku suna sauko musu a lokacin mutuwa suna cewa da su kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil janna muna muku albishir da aljanna allati kuntum tu'adun wadda ake alƙawarta muku samunta a gidan duniya hanya ta biyar da ake neman aljanna da ita neman ilimi mai amfani don Allah tabaraka wa wanda ya nemi ilimi mai amfani ba don Allah ba don ya samu ɗaukakar duniya don ya samu wani abin duniya don ya samu wata ni'imar duniya to wannan ban da shi wanda ya nemi ilimi don Allah ilimin Qur'ani ilimin sunna ilimin fiqh wanda ya nema saboda Allah shi kadai to shi ma ya kama hanyar zuwa aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih muslim mashhurin hadisin nan cikin arba'unan nawawi daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kama wata tafarki ko wata hanya wadda ake yake neman ilimi a cikinta to Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna ka gani ko wanda ya kama wani tafarki na neman ilimi ka kama hanyar makaranta hanyar zaurukan malamai majalisan karantarwa don neman ilimi mai amfani to Allah zai sauƙaƙe wa wannan bawa hanyar zuwa aljanna a dalilin neman ilimi a shi neman ilimi ita ma hanya ce ta zuwa aljanna hanya ta shida gina masallatai don Allah kuma dan ɗaukakar addinin musulunci ba ka gina masallaci domin wata manufa ba dan a yabe ka ko don a ce ba wanda ya gina masallaci in ba shi ba ko irin shi ko dan mutum a ce a riƙa labarin shi a wurare daban-daban in mutum ya gina dan wannan to ya ɓata lokacin shi kuma ya ɓata dukiyar shi amma wanda ya gina domin Allah dan addinin musulunci ya ɗaukaka wurin bautar Allah ya sauƙaƙa ga al'umma to wannan shi ma ya kama hanya tiryan tiryan zuwa aljanna hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga babban sahabi Uthman ibn Affan Allah ya kara mishi yarda da sauran sahabbai baki daya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina wani masallaci wani masallaci babba ne karami ne a birni ne a ƙauye ne mai karancin ado ne ko mai babban ado in ya gina masallaci domin Allah yana nufin neman yardar Allah da shi banallahu lahu baitan fil janna to Allah zai gina miki gina aljanna a dalilin wannan gida da ya gina wa Allah a duniya domin masallaci ɗakin Allah ne wanda ya gina wa Allah ɗaki to Allah zai gina mai ɗaki a aljanna shi ɗakin Allah bautar shi ake a ciki tsarkake shi ake a ciki tauhidi ake a cikin shi karantar da sunna ake a cikin shi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada amma kai gidan da zai baka gida ne da zaka shiga cikin shi ka ni'imtu da ni'imar cikin shi a gidan aljanna Allah ka bawa ka yassare mana ka tsarkake niyoyin mu hanya ta bakwai da ake samun aljanna da ita shine kyakkyawan hali zai zama mai kyakkyawar ɗabi'a wajen riƙe gaskiya wajen amana wajen mutunta mutane wajen murmushi da sakin fuska a fuskokin mutane wajen gaya musu magana mai daɗi duk waɗannan suna cin makarimul akhlaq to kyakkyawan hali shi ma hanya ce cin hanyoyin da ake samun aljanna a dalilin su al-imam turmidi ya rawaito hadisi hadisi ne lamba 2004 daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata hanya ce tafi kowace yawan kai mutum zuwa samun aljanna me yafi koma komai kai mutane zuwa aljanna sai annabi yake taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kuma kyakkyawan hali ba abin da ya fi gaggawar kai bawa zuwa ga samun aljanna irin ya kyautata halin shi Allah ka ba mu ikon kyautata hali al-Imam al-Albani yace hadisi ne mai kyau hanya ta takwas tafiya masallaci da kuma dawowa daga masallaci ba dan komai ba sai dan mutum ya sauke nauyin farillar da Allah ya dora mishi ma'ana mutum ya tafi masallaci dan sallar asubahi ko sallar juma'a ko az-zuhr ko ya tafi don sallar la'asar magariba lisha ya je ya dawo gidan shi ko wurin aikin shi ko wurin sana'ar shi ya je masallaci kawai don ya sauke wannan nauyin ne to ita ma hanya ce da ake samu aljanna imam muslim ya rawaito hadisi cikin sahihin shi daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda yayi jijjifi zuwa masallaci ko yammaci zuwa masallaci ma'ana ya tafi da safe ko ya tafi da yamma kaga sallolin safiya ko sallolin dare ke duk wanda ya tafi to Allah zai tattala mishi aljanna wani masauki a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula Allah zai tattala mishi tanada mishi wani masauki a gidan aljanna kullama gada aura a duk lokacin da ya tafi a kowane lokaci to da ka tafiya masallaci yana cin abin da ake samun aljanna da shi amma da yawan al'umma yau ana sakaci da zuwa masallaci sai ga mutum ya zauna kofar gidan shi zai sallah kuma ga masallaci yana jiyo kiran sallah a majalisar hiransu zai yi sallah kuma ga masallaci yana jiyo kiran sallah bawan Allah ka tafka wa kanka babbar hasara wallahi ka je masallaci kai sallah laisal musalla kal masjid majalisar hira ba ta yi wasu ba kamar masallaci ba ce inda sallar zaman hira kadai ake a wurin wannan masallaci ne ba shi ake nufi ba tafiya masallaci inda aka tanada don ibada za ka ka bari ka je masallaci ɗan uwa wannan tafiyar da kake jin kasala shi ɗan ne yake hana ka ya sanya ma jin kasala da nauyin jiki da wahala ya sa wa ka in na je masallaci ma sai na yi ta jira nan ku yanzu tashi za mu yi Wala shi ɗan ne ya masu talalan tsiya shi ya hana maka baya so ka samu alkhairin da ake samu aljannar cikin sauki ce baya so ka samu annabi ya ce duk wanda ya tafi masallaci sai ta san ina ne masallaci Allah ka ba mu to ita ma hanya ce ta zuwa aljanna na tara daga cikin hanyoyi da ake samun aljanna da su karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah ta farilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Umamatul Bahili radiyallahu anhu wanda Ibn Abi Hatim ya ruwaito yace duk wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah ta farilla babu abin da zai hana masa shiga aljanna in ba mutuwa ba mana in kaga bai je aljanna ba to yana duniya ba a shiga aljanna a duniya amma in dai mutum ya mutu to annabi na bashi garanti na samun aljanna matukar yana karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah dan uwa ka koyi yanda ake karanta ayatul kursi a qur'anance ba a gargajiyance ba ba a yanda ka taso ana karanta ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu la ta'khudhuhu la ta'khudhuhu ba haka Allah yake ba wani yake sunnatun wala law wai sunnatun wala law kaga wannan ba a ayatul kursi ya karanta ba ka koyi yanda ake karatun ta wurin malamai qur'ani aya ce mafi girman aya cikin qur'ani to annabi yace duk wanda ya karanta ta ƙarshen kowace sallar farilla babu abin da zai hana ya shiga aljanna sai in bai mutu ba hanya ta goma hajji mabruri mana hajji bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yassare mana ka bamu iko hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad annabi yana cewa hajji barrantacce daga duk abin da zai bata shi ba shi da sakamako sai aljanna hanya ta goma sha ɗaya sallatar raka'a goma sha biyu a matsayin rawatib sallolin nafila da ake kafin farilla da bayan sallar farilla raka a goma sha duk wanda ya lazumci waɗannan ko ya aikata su to shi ma ya kama hanyar zuwa aljanna hadisin na na ummu habiba Allah ya ƙara mata aminci ya ƙara mata yarda cikin sunan da imamu tirmidhi ta ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu dare da rana mana a kowace sallolinsa na farilla ya sallaci raka'a goma sha biyu to Allah zai gina miki gida a cikin aljanna su ne raka'a biyu kafin sallar asubahi wanda ake kira raka'atul fajr raka'a hudu kafin sallar eh, azhur kaga in baka zo masallaci da wuri ba da wahala ka samu raka'a biyu bayan sallar azhur shida kenan raka'a biyu bayan sallar magriba takwas kenan raka'a biyu na'am raka'a goma kenan raka'a biyu bayan sallar isha'i bi kafin asuba hudu kafin azhur bi bayan azhur bi bayan magariba bi bayan isha'i bi kafin asuba waɗannan su ne rakawai goma sha biyu annabi ya ce duk wanda ya su Allah zai gina mai gida a cikin aljanna hanya ta goma sha biyu yaɗa sallama mana yawan sallama ga 'yan uwanka musulmi waɗanda ka san su da waɗanda baka san su ba ciyar da abinci ka ɗau abincinka ka ba wa mabukaci sawa'un da fafe ko ɗanye ko ka bayar da kuɗin da za a saya ko kuma sada zumunci da kuma sallar kiyamun layi waɗannan abubuwa guda hudu gaba ɗayansu annabi ya ambace su cikin hadisin abdullahi dan salam cikin sunan na imamu ibn maja duka suna kai mutum zuwa ga aljanna ibn salam ya ce lokacin da manzon Allah ya zo madina da na haɗu da shi na kalli fuskar shi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi sai na gane fuskan manzon Allah ba fuskan makaryaci ba ce domin shi malami ya karanta yahudanci ya karanta kiristanci kuma nagartaccen addinin yahudanci kafin zuwan manzon Allah yace ina ganin shi sai na gane fuskar shi fuska ce ta mai gaskiya ba ta makaryaci ba tace farkon abin da naji annabi ya faɗa da ya zo Madina yace ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah cikin dare mutane na barci in kun yi haka za ku shiga aljannar ubangijinku cikin aminci ashe da wanda zai shiga aljanna amma sai ya sha wahala Allah ka saba mu bane in kana neman shiga aljanna cikin aminci to ka kiyaye waɗannan guda hudu ya da sallama ciyar da abinci ina fata an gane sannan kuma kai sallah cikin dare mutane suna barci haka kuma ka sadar da zumunci suna kai mutum zuwa aljanna hanya ta goma sha uku sauke haƙoƙi ko ƙoƙari wajen tarbiyyantar da 'ya'ya mata saboda hadisin Anas dan Malik Allah ya tsara mushi yarda yace manzan Allah sallallahu alaihi ya ce, duk wanda ya ɗauki nauyin 'yan mata guda biyu ƙanana ya tarbiyyantar da su yare nesa, har suka girma annabi ya ce zan shiga aljanna ni da shi kamar haka sai annabi ya nuni zuwa ga in ya sababa da manomi wato yadda wannan ya ɗan zarce wannan na baya kaɗan, annabi na wucewa kana bin bayan shi ‘ya'yan nan naka ne marayu ne na wani karke na makota ne ba su da ƙarfi ko tarbiyyantarwa su ta ɗauka karke musu duk yadda kare ne ‘ya'ya mata biyu ballantana sama da haka annabi yake za mu shiga aljanna ni da kai ina tafi kana biye da ni hanya ta goma sha hudu ɗaukar nauyin marayu saboda hadisin da Imam bukhari ya rawaito cin sahihin shi daga Sa'al ibn Sa'd al-Sa'idi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni da mai ɗaukar nauyin maraya haka muke a aljanna sai annabi ya nuni zuwa ga waɗannan in yatsu nashi guda biyu da manuni da kuma asabbaba abu na ƙarshe hanya ta goma sha biyar ziyartar marar lafiya dubiyan marar lafiya a gida ko asibiti ko kuma ziyartar ɗan uwanka saboda Allah ba ɗan uwanka saboda ya ma wata ya ma wata ni'ima a duniya ko ya ma wani wani alheri ba a'a haka kawai don Allah kake kaunar shi ka tashi ta kanas ta Kano ka je ka ziyarce shi wannan ma ana samun aljanna da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira yace duk wanda ya je dubiyan mara lafiya ko ya ziyarci wani dan uwan shi saboda Allah wani ne shela zai kira shi yace an tsibta wa taba mursha ka tsarkaka matafiyarka ma ta tsarkaka kuma ka zauni gida a cikin gidan aljanna Allah ka bamu waɗannan hanyoyi ne ƴan uwa masu girma tsakura cikin teku na hanyoyin aljanna da ubangiji ya shimfiɗa mana wanda ya nema zai samu wanda ya sakati to shi ya sanarwa kanshi Allah tabaraka wa ta'ala ka amfanar da mu da abin da muke sauraro ka ba mu ikon aikata abin da zai tseratar da mu duniyar mu da lahirar mu kamar ga mankatar zuwa ga abin da ka so kuma ka yadda da shi هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة نبينا محمد بن عبد الله استجابة لأمر ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم آمنا في أوطاننا وبلادنا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى ووفقهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان وأحكم دماءهم يا ذا القول والإنعام اللهم احفظ عقيدة السنة في بلادنا وأمنها واستقرارها اللهم وسائر بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا الشر عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم رد عنا كيد كل شر اللهم رد عنا كل شر والكيد والمكر حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين